والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani ya tunatar da ni amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda mun yi bayani cewa amma shi shine sunna ko ba ka ba shi kuma wa ba'ad khilaful aula to sai kuma mai wa'azin da ce amma ba'ad shi yafi sai ce kuma wa ba'ad to ya kenan kaga ya kamata a tunatar da shi da gaggawa ya gyara na ba san gani tunda shine yayin nasiha cewa amma shi shine sunna wa ba khilaful aula ashe idan an yi shiru zai zama to kenan ana tufka da wawara ko kuma ana karatu ba aiki da shi Allah ta'ala shi taimake mu a yau sha shidda ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da sha tara ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalar hukam fi zawil kitabi wa sunna ta'alif na ad-doktor Abdulsalam bin Barjas bin Nasir Ali Abdulkarim rahimahullah yau za mu tashi cikin shafi na hamsin da hudu daga ƙasa. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عرفهم من مكايد إبليس هكذا ya sanar da su irin makirce-makircen iblis idan mutum yana karatun alkur'ani zai ga alkur'ani ya yi wa mutane bayani irin makircin da iblis ke yi domin ya raba mu da addininmu wa turuqahu allati ya'tihim minha kuma yayi bayanin hanyoyin shedan wanda shaidan ke zuwa musu daga gare ta shaidan na zuwa musu ta hanyar shirka ya zo musu ta hanyar zina ya zo musu ta hanya kaza duk wasu dabaru wanda shaidan yake yi dan ya batar da al'umma alqur'ani sai da yi bayani bai yi kasa a gwiwa ba wa yahtarizuna biha min kaidihi wa makri kuma yayi bayanin yadda mutane za su tsara kansu za su yi taka tsantsan daga ainihin kaidin shaidan da kuma ainihin makircin shedan duk qur'ani yayi bayani wa ma yadfa'una shan sharrahu ma la da alayhi sannan alqur'ani yayi bayanin abinda mutane za su iya tunkude sharrin sa yayi bayanin ma la mazida alayhi abinda bai bukatan wani kari kuma an gane ko bayanin da qur'ani yayi ya riga ya kamsar da mutane in mutum ya karanta qur'ani da kyau to zai zamanto ya fi karfin shedan an gane ko ya karanci qur'ani da kyau sannan kuma ya tabbata abin da qur'ani ya umurce shi zai zama to yayi ƙarfi sosai na wa bidhalika arshadahum fi ma'ashihim ila ma ila ma law fa'aluhu saboda haka alkur'ani ya shiryar da su a cikin rayuwarsu ila ma lau fa'alu zuwa ga abin da ta sun aikata shi lan taqamal lahum dunyahum a zama istiqama da duniyar ya miƙe gare su mafi girman miƙewa ko ba ka ba Qur'ani ya nuna mana ga abubuwan da za mu aikata shi a cikin rayuwarmu to duniyar mu zai miƙe mafi mafi girman miƙewa sai zama to babu ainihin karkata a cikin sa wa bil jumla kai a dunkule dai فقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ya zo musu da alkhairin duniya da lahira bi hadadirihi gaba ɗayansa alkhairin gaba ɗaya zo da shi ba wai wani bangare alkhairi wani bangare sharri ba gun gaba ɗaya alkhairi walam yaj'al Allahu bihim hajatan ila ahadin siwahu Allah ta'ala bai sanya musu bukata zuwa ga wani ba wanda ba shi ba ولهذا ختم الله به ديوان النبوة wato saboda haka Allah ya cika ainihin diwani ya cika ainihin rekod na ainihin annabta da manzo sallallahu alaihi wa sallam shine manzo na karshe ko wani alkhairin da ake bukata